Eh, ba da komai amma dan ga jazi boy ko karban mahaifina ne ina sai an daina hudu a gida madama rabi wannan shinkafa ai bana noma ya kare wannan shinkawa ta ta yi abin nan ka ta yi yabanya eh. haka kan sai da shi jabura ni na wankan sallah sai kai wankan sallah wannan shinkawa ta yi yabanya ai ka ganta ne na ganta a na ganta na ganta ai ni wai ai ni da wai ai yabanya ka ganta da ai ni da wai na sai kaki